wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa a ci gaba da bayani da muke akan ma'anoni na sunayen Allah ɗari ba ɗaya yau za mu bayani akan sunan Allah na goma sha hudu ma'ana sunan Allah algaffaru sunan Allah algaffaru ma'ana sunan Allah mai yawan gafara mai yawan afuwa mai yawan rango mai gabayinsa wannan suna a ma'aunin abajada dubu ɗaya ne da ɗari ɗaya eh, dubu ɗaya ne da ɗari biyu da tamanin da ɗaya algaffaru shine mai gafara shi yasa a cikin ƙur'ani yake cewa kul ya ya kul ya ayyuhal ladzina amanu ba ita wannan aya nake so in faɗi kul ya ibadiyal ladzina asrafu nake so in ce la taqnatu min rahmatillah inna la yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwa ghafurur rahim Allah shi ya ce bayina masu barna ku nemi gafara ta an gafarta muku wannan sunan Allah mutumin da yake yawan sabo ya rasa yanda zai daina mai yawan zina ya rasa Acho. ga mai yawan yin zunubi ya rasa yanzu da zai daina yana yawan sako yan uwa babban malami shehu malam daki ice ya nemi itacen ɓaure gashi ina nuna muku itacen ɓaure tini kenan fa a dafa shi a dafa shi a dan ruwa a tofa sunan Allah ma'ana wannan sunan adadin da muka faɗa a dinka yawan shansa in za a kwanta bacci a tofa sunan Allah a dinka yawan shansa in za a kwanta bacci gabanka ba za ta je su aikata zunubi ba zuciyarka ba za ta je ta fuskanci zunubi ba kafarka ba za ta je wajen aikata zunubi ba yan uwa ta jirba ta tabbatar da wannan ku same mu a 070 3094 do.